This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake yi muku magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. Ko kuma a kama mu a yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara tare da Maryam Dauda muka sake dawa a wannan dare tare da fatan kun lafiya a yau talatar 24 ga watan Maris. A Najeriya 'yan siyasa wasu daga cikinsu suna ta canza sheka a wannan jam'iyya zuwa wannan jam'iyya duk da cewa zaɓe ya karatu ko menene dalili? Abin da kawai zan ce gashi an na ga an yi wata gada wacce in ka shiga Kano daga Zaria. Sanda muka yi yunkurin ba da shawara a yi wani abu wanda ya kamata ba a sauraron mu wannan tsallake-tsallake abubuwa ne ci gaba ne na lalacewar al'amura. To in muka tsallaka jihar Legas kuma za mu ji shin me ya haɗa sojoji da maganar katin zaɓe da suke kwacewa. ba mu san wannan manufa ba mun nemi mu san dalilin da ake karɓar wannan zakati ba mu san dalili ba wanda wani abubuwa duka ba mu san soja da yin wannan abun ba amma sai ga an waye gari kuma wannan karan soja ne suke irin wannan abubuwa me dalilin da suke wannan abubuwa har yanzu mu mun gagara sani Duk waɗannan abubuwa na nan tafe da ma wasu abubuwan amma fa sai bayan kun sha labarin duniya daga bakin Maryamu. Maryamu gare ki. Hukumomin ƙasar Faransa sun faɗa yau talata cewa babu ɗaya daga cikin mutane 150 ɗin da ke cikin jirgin saman A320 da ya faɗi a yankin Alps mai yawan dusar ƙanƙara da ya tsira daga hatsarin. Prime Minister wato Prime Minister ƙasar Faransa Manuel Val ya faɗi cewa jirgin sama mai sauka ungulu ya sauka kusa da inda jirgin na ƙasar Jamus ya faɗi a kudu maso yammacin Faransa amma ma'aikatan agaji ba su samu wani da rai ba. Wani jami'i a yankin da ke yin wasa wato yankin da ake yin wasan zamiyar dusa kankara ya faɗi cewa jirgin ya tarwatse kuma tarkacen jirgin mafi girma da suka gano shine mai girman ƙaramin mota. nan take dai babu wani bayani game da hadarin amma jami'an faransa sun ce an gano ɗaya daga cikin muhimman na'urorin tattara bayanan jirgin daga cikin tarkacen jirgin kuma ana sa ran za ta taimaka wajen gano musabbabin hadarin a nan birnin washington kuma fadar shugaban kasar amurka ta faɗi cewa babu wani abin da ya nuna cewa hadarin na da alaka da ta'addanci Hukumar harkokin jiragen saman ƙasar Faransa ta ce ba su samu wani kiran neman taimako ba daga matukan jirgin, amma masu kula da sauka da tashin jirgin saman sun yi kiran neman taimako lokacin da suka rasa hanyar sadarwar jirgin. Shugaban ƙasar Faransa, Faransuwa Holland, ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da 'yan ƙasar Jamus da Spain, ta yiwu kuma da 'yan ƙasar Turkiyya, amma ya ce baya da tabbacin cewa babu ɗan ƙasar Faransa a cikin jirgin. To muka tsallaka Afghanistan kuma za mu ji cewa shugaban kasar wato Ashraf Ghani ya gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama a fadar White House yau Talata a daidai lokacin da ake jefa ayar tambaya akan makomar dakarun Amurka da ke kasar da yaƙi yaƙi ci yaƙi cinyewa aka kasa daidaituwa. Shugaba Ghani ya, ce ce shine shugaban bangaren zartarwa tare da shugaban bangaren zartarwa abdallah abdallah wanda ke shugabantar gwamnatin haɗin gwiwa sun gana da manyan jami'an Amurka jiya talata yau talata ciki har da sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya yaba da ganawar da suka yi manufar ganawar da ita ce a inganta dangantakar da ta taɓarɓare sanadiyar yakin da aka kwashe shekaru goma sha hudu ana yi da kuma dangantaka mai tsami wanda amurka da tsohon shugaban kasar wato hamid karzai a lokacin zaman na jiya da suka yi shugabannin sun tattauna akan damuwar shugaba gani akan matsalar tsaro gabanin watannin bazara wanda akasari akan sami kai hare-hare na 'yan taliban maryam labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan tawayen shi'a da ke Yemen sun ƙara dannawa zuwa kudancin ƙasar yau dinnan, inda suka yi wata gama da 'yan bindigar da ke goya ma shugaban ƙasar baya. 'Yan tawayen da aka fi sani da 'yan Houthi sun shiga garin Aldaliya kuma sun yi kare jini biri jini da 'yan bindigar da ke goya wa Abdurrabu Mansur Hadi baya. Daga arewacin ƙasar kuma a lardin Tayaz, 'yan awari da sojojin da ke goyon bayan hambararren shugaban ƙasa Ali Abdullahi Sale sun gwabza da 'yan zanga-zanga masu adawa da 'yan hufi sojoji kuma suka buɗe wa 'yan zanga-zangar wuta inda suka kashe akalla mutum ɗaya da raunata wasu da dama a cewar jami'an kiwon lafiya waɗannan lamaran da suka auku sun ƙara akan rikicin da ke faruwa a yemen inda ɓangarorin arewa da kudu ke fafutukar neman kwace iko To yayin da kasar Amurka da manyan kasashen duniya guda biyar suka hau teburin shawarwari da Iran, Isra'ila da ke kawance da Amurka ta yi amfani da hanyoyin leƙen asiri wajen jin bayanai akan tattaunawar da suka yi kuma ta yi aiki a bayan fili don bata duk wata yarjejeniyar da aka so a cimma a cewar mujallar Wall Street a jiya Litinin. mujallar kuma ta faɗi cewa wasu manyan jami'an fadar white house sun gano cewa a shekarar da ta gabata isra'ila ta yi amfani da hanyoyin laɓe wajen satar bayanai da kuma bayanan sirri da ta samo daga wasu tarurrukan amurka da maji daga wasu jami'an diplomasiyyar turai don samun ƙarin bayanai amma rahotanni a isra'ila ya karyata cewa sun yi amfani da hanyar leƙen asiri a kan amurka amma ta ce ta sami bayananta ne ta hanyar sa ido a kan shugabannin iran da ke samun cikakkun bayanai duk a ganawar da aka yi jami'an diplomasiya da kwararru daga iran da kuma kungiyar manyan kasashen da suka hada da amurka birtaniya china faransa rasha da jamus da na yarjejeniyar da za ta tabbatar da cewa iran ta daina kera makaman nukiliya don sauƙaƙa mata takunkuman tattalin arziki da aka sa mata ɓangarorin kuma sun yarda a cewa eh, za su bar bayanan da suka yi a tsakaninsu domin gudun katsalandar ɗin da ka iya shafar su. To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shin me ya haɗa sojojin ruwa kuma da katin zaɓe a garin Legas? Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto. bayan kammala ba da katin zaɓe da hukumar zaɓe ta yi a tarayyar najeriya tare da ayyana masu zaɓe fiye da miliyan hamsin da shida da suka karbi katin su na zaɓe wasu jami'an sojin ruwa a yankin marin bez na yankin apapa da ke birnin lagos na zare wasu masu zaben ido su kuma raba su da katunan nasu na zaɓe ba kuma tare da wata hujja ba mustapha muhammad wani mai sana'ar a ne dan asalin jihar borno wanda ya shaida mani abin da ya faru kamar haka tallakin jagumalo daga marin beach shine suka tare ne sai ya kashe kiɗin mashin din ya cire kiɗin mashin din ya ce faka mashin din sai na faka mashin din da na faka mashin din ya bar ni ya manta da ni gaba daya na sai kusan minti goma wajen ina ta jiran shi bai yi magana ba sai na ji na same shi na ce wa gaya ka kama ni kuma ka yi shiru ka manta da ni sai ya ce min kana da kat din siyasa din nan sai na ce mar eh sai na cire wallet dina kafin cire nuna mishi ma kwace abin a na da kwace ya ce min kana da dubu goma sha biyar zan baka mashin ɗinka da abin nan ka tafi in baka da shi kuma to ga kiɗin mashin naka ka ɗauki mashin naka ka tafi ya hana ni abin kawai na yi na yi na ya hana ni kawai sai na ɗauki mashin dina na tafi abin nan to koya shugabannin al'umman yankin ke ganin wannan mataki na wasu kuratan rundunar sojan ruwan ta najeriya alhaji musa shabiri wani shugaban matasa ne a yankin na marin bes da kuma yankin kudancin najeriya ga kuma abin da yake shaida mini gaskiya wannan abu abun bakin ciki ne a ce katinka ko kuma yancinka na cikakken dan kasa a ce an karbe maka ba mu san wannan manufa ba mun nemi mu san dalilin da ake karban wannan zakati ba mu san dalili ba yayin da suke gaya mana in aka zo sai a ce ka kawo katin zaben ka in ka bayar sai a ce ka tafi ka je ka kawo naira dubu goma sha biyar kana son wannan kati ko kuma a'a sai su karɓi mashin ɗinka su ajiye su ce sai ka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar wanda wani abubuwa duka ba mu san soja da yin wannan abun ba amma sai ga an waye gari kuma wannan karan soja ne suke irin wani abubuwa me dalilin da suke wani abubuwa har yanzu mu mun gagara sani dan mun yi kokari mu tambaya dalilin da suke kama wannan abu ba mu samu dalili ba har yanzu har zuwa wannan lokaci dai kokarin jin ta bakin hukumomin rundunar sojin ruwan najeriya game da wannan mataki da wasu 'ya'yan nata ke dauka na kwacen katunan zaɓe na wasu waɗanda ba su ce su gani ba ya citira sai dai wani matsakaicin hafsan sojin ruwan da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani cewa za su gudanar da bincike kuma wannan mataki ana daukan shi ne ba tare da sanin hukumomi na gaba ba baban jibrin daga Lagos a nigeria. Sannan haka ce ya ta zo, su ko su taho a ɗana su. To a ranar Asabar 28 ga watan nan ne za a yi zaɓe a Najeriya amma kuma har yanzu ana samun sauya sheƙa musamman daga wannan jam'iyya zuwa wannan a cikin wasu 'yan siyasa. Za mu ji daga bakin Muhammadu Ibrahim Kwari yadda abin ya shafi jihar Kano. Koda shike batun canza sheka a tsakanin 'yan siyasar Najeriya ba wani sabon al'amari ba ne, amma masu kula da al'amura na ganin cewa ya ɗauki sabon salo a wannan karan ta la'akari da cewa hakan na faruwa ne kwanaki kalilan gabanin gudanar da manyan zaɓuka. A 'yan kwanakin nan baya ga sauye-sauyen sheka da aka samu daga PDP zuwa APC ko daga APC zuwa PDP a wasu ƙananan hukumomi a nan jihar Kano. mafi ɗaukar hankali shine fitar tsohon gwamnan jihar akwa ibom victor ata daga pdp zuwa apc sai mataimakin gwamnan jihar rivers tele okuru wanda ya bar jam'iyyar apc ya koma pdp haka zalika shi ma tsohon shugaban majalisar wakilan najeriya gali umar na abba ya sanar da fitarsa daga pdp zuwa jam'iyyar apc a shekara goma sha shida da pdp take mulki abinda kawai zan ce gashi an yi wata gada wacce in ka shiga kano daga zaria duk sanda muka yi yunkurin ba da shawara a yi wani abu wanda ya kamata ba a sauraron mu kuma jama'anmu suna ganin kamar komai da mu ake musamman ko in an ganka a fada shugaban ƙasa ko an ga kunje wani waje da mataimakin shugaban ƙasa ɗauka ake yi ana yin wani abu da kai ba wani abu da suke yi da wani sai dai gwamnan jihar jigawa alhaji sula lamido na alakanta wannan yanayi da raunin akidar jam'iyya a zukatan galibin 'yan siyasa to kamar da ce yanzu ba mu shekara hamsin da yancin kai fatanin ainihin siyasar gina kasa shi ne ainihin dama aikin kasa inda zama yancin kai saboda haka mafi yawancin siyasar najeriya yanzu yadda ake yin tanan bukata ta fi yawa akan ainihin bauta kasa lokacin mu idan kana prp da baka bukanta takara in kana npn na haramun ne wani ne ya sa dan PRP kuma MP wallah kamar haramci ne haka cewa dan MP na ganin kamar haramun ne a ce ya bar kuma PRP ko me za a yi domin magana shine akwai ta dake akan wasu abubuwa to wasu akidu na wanda yake kai da su haga Allah shi akan matsayin tarbiyya akan matsayin rayuwa akan matsayin tarihi saboda haka babu babu ganin biyan bukata so in ba samu zaka jin ba tarihi ba ka zo ko ina to amma yanzu ai bukata a gaba Masu kula da harkokin siyasar Najeriya dai na ganin wannan sabon salo na sauya sheka da 'yan siyasar ƙasar suka ɗauka galibi bisa dalilan bukatar kai na taimakawa wajen dakile ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya. Malam Habu muhammed wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Yana nusar da cewa lallai ita kanta demokaradiyyar makamai da wasu ma suke faɗi babu ma demokaradiyyar a farar hula ne kawai suke mulki. Har yanzu ba kai tarbar ita demokaradiyyar. wannan tsallake-tsallake abubuwa ne ci gaba ne na lalacewar al'amura saboda ita gaba ɗaya rayuwar ta siyasar kanta ta ta'allaka ne akan inda ma'amalan mutane suke. Malam Habu Muhammad kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Da ana da raye da uwa in ana maganar na a manta ana dai shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan sako, amma kafin mu je ga sakon za a buga mana waya ne a bayyana ra'ayi game da yadda 'yan siyasa ke canza sheka wasu daga cikinsu daga nan zuwa nan a najeriya bayan zaben kasar yana karatowa nan da kwanaki hudu kacal lambar da za ku bugo mana ita ce a saka lambar tarawa wato plus sai a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar da za a same mu a kai yanzu bari mu ɗan shakata. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira daga Yobe, bari mu tafi Yobe a wake magana a can. Eh, kana magana da Hassan ne, Malam Hassan da ke kudin yariya ta karafi. Cewa Malam Hassan menene ra'ayinka? Eh, ra'ayina shi ne duk wannan abubuwa da faruwa wani zubin rashin adalci ne na mutane kawai. nisa ka ce haka? Yau abin da ya sa na fi haka saboda yi ɗan siyasa da ya cika ɗan siyasa da zai riƙe amana da kuma gaskiya ga amma ya zuba amana a cikin al'amarin dole ne ya tafi wannan abu to to muna godiya mala hassan daga yobe bari mu tafi niger mm. niger salamu alaikum alaikum salam to da muke magana a niger kana magana da malam dan juma daga bidda a jihar niger to malam dan juma menene ra'ayinka game da sauya sheka da wasu 'yan siyasa suke ta yi ga zaɓe matso gaskiya canja saikan da yan mutane suke yi zuwa wannan jami'a wanne koma mm. wancan jami'a rashin gaskiya ne ga wayansu shi ne sa suke haka. Mm, menene ya sa ka ce ba su da gaskiya? eh sun san cewa yan amayya za su ci zabe kuma suna gudu kashin da yake gindinsu shi ne sa suke ta yin haka. me ka hanga ka ce yan amayya za su ci zabe? insha Allah yadda suke gan yan amaya suke kamfe din su kuma suka samu cikakken karbuwa na san cewa insha Allahu Allah zai canza mamu wannan mulki. To muna godiya dan Juma daga Neja. To yanzu kuma ga kira daga Potoskum. Hello. Wa alaikum salam wa ne ne daga Potoskum? Yana magana da Ali Muhammad. To Ali Muhammad ya Potoskum. To, ga ra'ayi nan muna son mu jina game da canjin sheka da wasu 'yan siyasa ke. Eh, yanayin canjin sheka ya ne da yanayin da yanayin da mutum ya shi don kasan. Wane irin yanayi? Canjin eh, eh, ga layin kadi yana tutsu. hello ali kana jin mu to layin ka na tutsu bari mu tafi birnin tarayyar najeriya wato abuja wane ke magana daga abuja eh, ina magana da sani nage to sani nage mazauni gwagwana da abuja festival to sani nage menene ra'ayinka game da sauyin shekar 'yan siyasa daga cikin su da suke yi gaskiya canjin shekar da suna yi suna dai a kan ra'ayin kansu ba wai don mu talakawa ba misa ka ce ba don talakawa ba ne Eh? Me yasa ka ce ba don talakawa ba ne? Eh to, abin da ya sani faɗa haka. Hello? Mm, ina jin ka. Hello? Ina jin ka. Ka ce abin da ya sa ka faɗa haka. Eh, kana jina? Eh, ina jin ka. Ci gaba da bayani, ina jin ka. Hello? To ina ga layinka yana da matsala kenan bari mu tafi Jos jihar Filatan Najeriya. Hello Hello? Yawwa daga Jos wane ke magana? Ibrahim Usman ne daga Jos. To Ibrahim Usman muna jin ka me ra'ayinka game da canjin shekar 'yan siyasa? Musamman a wannan lokaci. Abin da ya sa 'yan siyasa suke canza sheka daga wannan siyasa zuwa daga wannan fati zuwa wannan fati. Mm. Ba wani abu ne sai rashin gaskiya. Mm. To rashin gaskiya misa ka ce rashin gaskiya? Eh ba su da yanci da gaskiya siyasa kuma ana yin tafi laya saboda Allah saboda ci gaban kasa ne mm. to za su tsaya su ma mutanen su aiki amma duk abin da mutum ya shuka yana gani nan gaba cewa abu hakarsa ba za ta ci ruwa ba to sai ya canja wannan fati zuwa wannan fati ina gani dai haka da yasa ta muna godiya daga Jos Platon Nigeria yanzu kuma bari mu tafi Maiduguri jihar Borno Maiduguri wake magana Waziri ne daga Maiduguri. To Malam Waziri barka da warhaka me ra'ayinka? Waziri daga Magumeri a Maiduguri, Najeriya. To mutanen Magumeri yawa menene ra'ayinka? Ra'ayina gaskiya shine irin yanzu canje da mutane suke shiga da suke daga wani jam'iyya gaskiya yi rashin adalci ne. Me yasa ka ce rashin adalci? Ina ce kowa yana da ikon ya shiga jam'iyyar da yake so. Kowa yana da ikon shiga jam'iyyar da yake so amma mafi yawa pdp da suke canza shekaru zuwa apc shi ne sun gafi a shashen da suka yi ba abin da suka yi hmm. an samu wasu yan apc su kuma da suka da pdp eh wayannan kuma ra'ayin su kansu ne amma mafi yawa saboda ne kawai suna cikin shekara sha shida ba abin da suka yi eh, to muna godiya mutanen magumeri waziri mun gode yawwa to yanzu kuma bari mu tsallaka da nisa zuwa saudi arabia mu ji wane ne akan layi alhaji dan asaba ne na birni wata tasha a kasar nigeria lakin mazaunin saudiya to alhaji dan asabe menene ra'ayinka a wannan wallahi ra'ayi na ranka da abin da yasa yan siyasa kake kallon suke ta canja shiga daga wannan shiga ba wai suna yi ne dan Allah ba a abin da yasa suke yin wannan su sun mai da siyasa kamar tijara yani kamar kasuwanci shi ta ga suka gani sun tabbata da cewa lalle lalle a wannan karan kan ba su da abin nan ba su da katabu ziyani ba za su kai labari eh, ba eh bisa kace su maida ta kasuwanci eh na'am abin da ya saka dan kansu suke yi ba dan wai talakawa suke ba dan su talakawa su samu wani abu ba a'a su suna yi ne dan kashin kansu saboda idan su kara yani gaba dan su kara eh. yani ci abin da suke ci su ci gaba da ci amma ba wai dan suna yi dan ceton talakawa bane ba su dan kansu suke yi to mun gode Alhaji da Asabe da ra'ayinka sai Allah ya kai mu wani lokaci to bari mu je jihar gombe a jihar gombe wa ke magana Assalamu alaikum mai magana Alhaji Darakta ne daga karamar hukumar na fara jihar Gombe. Alhaji Darakta? Daga karamar hukumar na fara jihar Gombe. To Alhaji muna jin ka menene ra'ayinka? To a takaice dai wannan wannan canji sheka da suke mu da ana mu talakawa ba don mu suke ba saboda kowa saboda biyan bukatansa ne. eh wasu sukan yi canjin shiga sai su ce mutanen su suka nemi haka me ra'ayin kan wannan to gaskiya wannan mu da bamu yarda da hakan ba inda hakan ne mutum ya rike a'ida guda daya hakan zai zama na amma a ce yau yana nan gobe yana nan wannan duka ba wai don talakawa suke suna yi ne don saboda biyan bukatun su da yaran su ne to darakta mun gode kwarai sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma yawwa To, kar a manta dai muna magana akan yadda 'yan siyasa suke canza sheka wasu daga cikinsu daga nan zuwa can musamman ma a wannan lokaci da zaben Najeriya ya kawo kai bai wuce kwanaki hudu rak a yi shi ba. Wanda kuma muna son ku kira muku gaya mana ra'ayoyinku kar a manta lambar mu shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya. Eh, to kusan ina ga dai kenan mato abinda za mu iya ɗauka kenan saboda yanayin lokaci sai wani lokaci ma nemo. To yanzu kuma ga wannan sako kafin mu ci gaba. Ranar zaɓe na ta Zaben Najeriya na tafi a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2015. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf don kawo muku abin tamkar a tafin hannunku ake yi. Aida da ma takenmu ne. Duniya a tafin hannunku. Za mu kawo muku shirye-shiryen musamman kama daga kan baje kolin takaitattun tarihin 'yan takarar shugabancin Najeriya. Bayanin dokokin yi na yi bari na bari a rumfunan zaɓe. Babu lungun da wakilanmu ba za su kutsa ba don kawo muku yadda lamarin ke wakana. Ra'ayoyin masu lura da yadda zaben ke tafiya 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da ma ra'ayoyin ƙasashen makwabtan Najeriya. Wa uba kuma labarai da rahotanni na musamman da ɗumi su. A maimakon shirin rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shiri na musamman na awa ɗaya a shirin karfe hudu a ranakun Asabar da Lahadi na zaben. Murya Amurka, duniya a tafin hannun. za ku to jama'a ku adali. Haka kan kowa ya shaida shatan zamani. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau 24 ga watan Maris, kasashen duniya na tunawa da zagayewar tarin fuka a duniya. Lokacin da kuma ake tunawa da gano kwayar cutar fuka ta Microbacterium da Dr. Robert Koch ya yi a shekarar 1882. Manufar wannan rana ita ce jaddada faɗakar da jama'a game da illar da tarin fuka ke yi a faɗin duniya. Cutar tarin fuka ita ce ta biyu a jerin cututtuka masu kashe mutane a duniya, inda cutar ta kama mutane miliyan tara ta kuma hallaka mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kafin a samu rigakafi a shekarar dubu ɗaya ɗari tara da arba'in tarin fuka na ɗaya daga cikin cututtuka da aka fi tsoro yawancin mace-mace a sakamakon tarin fuka a ƙasashe masu tasowa inda cutar ke alaƙa da talauci da rashin sukuni da galihu tsakanin wasu al'ummomi da kuma rashin muhalli mai inganci da rashin abinci mai gina jiki an yi gagarumin nasara wajen yaƙi da kawar da cutar fuka a cikin shekaru 25 na raguwar mace-mace tun shekarar 1990 da kuma bullar sabbin hanyoyin fasaha na gano cututtuka a ƙanana da matsakaitan ƙasashe masu ƙaramin tattalin arziki waɗanda ke samun tallafi daga gwamnatin amurka gidauniyar bill da melinda wato bill and melinda foundation da kuma hukumar lafiya ta duniya duk da kasancewar samar da maganin a shekaru da dama tarin fuka ya kasance babbar matsalar kiwon lafiya a duniya a halin da ake ciki yanzu cutar fuka na ragewa sannu a hankali a duniya biyar daga cikin yankuna shida na hukumar lafiya ta duniya na kan hanyar ci gaba da cimma burin majalisar ɗinkin duniya na rage mace-mace da cutar ke sawa zuwa ƙarshen shekarar 2015 amurka ta jajirce wajen yaƙi da tarin fuka a mayar da hankalinmu wajen ƙasashen da cutar tafi ƙamari, muna goyon bayan wasu shirye-shirye amintattu da ke ceto rayuka a duniya muna ba wannan gwagwarmaya muhimmanci a dukkan sassan gwamnatin tarayya mun kasance farko kuma mun fi kowa ba da gudunmuwar asusun yaƙi da cuta mai karya garkuwar ɗan adam wato hiv aids tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro muna bayar da sama da biliyan biyar a asusun duniya tun da aka kafa shi a shekarar 2002 amurka ta ci gaba da haɗa hannu da hukumar lafiya ta duniya wato who da ƙungiyar haɗin gwiwa don kawo ƙarshen cutar fuka da shirin samar da magunguna na ƙasa da ƙasa waɗanda dukan suke samar da muhimmin goyon baya a ƙoƙarin da ake yi na shawo kan cutar fuka a duniya yayin da cigaban da ake samu ke ƙarfafa gwiwa gwagwarmayar kawar da cutar fuka na buƙatar cigaba da ƙwaƙwarar himma daga ɓangaren gwamnatoci al'ummomi da hukumar lafiya ta gwamnati da masu zaman kansu da kuma mutanen da ke wuraren da cutar ta addaba uwa uba su kansu waɗanda cutar ta kama ta wajen haɗa hannu da sadaukarwa domin yaƙi da kawar da yaɗuwar cutar fuka za mu fara 'yantar da sabon ƙarni mai zuwa daga cutar wannan shi ne sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai mu je ga maryam don jin labarai amma a takaice wannan karan To Usman hukumomin ƙasar Faransa sun faɗa yau talata cewa babu ɗaya daga cikin mutane 150 ɗin da ke cikin jirgin saman A320 da ya faɗi a yankin Alps mai yawan dusa kankara da ya tsira daga hatsarin. Firayim Ministan Faransa Manuel Val ya faɗi cewa jirgin sama mai sauka ungulu ya sauka kusa da inda jirgin na ƙasar Jamus ya faɗi a kudu maso yammacin ƙasar ta Faransa, amma ma'aikatan agaji ba su samu wani da rai ba. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya gana da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama a fadar White House yau Talata, a daidai lokacin da ake jefa ayar tambaya a kan makomar dakaran Amurka da ke ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Shugaba gani da shugaban bangaren zartaswa Abdullah Abdullah wanda ke shugabantar gwamnatin haɗin gwiwa sun gana da manyan jami'an Amurka jiya Litinin ciki har da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda ya yaba da ganawar da suka yi. 'Yan tawayen shi'a da ke Yemen sun ƙara dannawa zuwa kudancin ƙasar a yau ɗin nan. To an gaishe ki Maryam da takaitattun labarai jama'a nan shirin dare ya kammala sai kuma gobe in Allah kai mu da safe za ku sake jin murar amurka dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin ita maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta ba da umarni injiniyar mu na yau shine suleiman tarawali usman ahmad kabara ne daga nan birnin washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa bisalam thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.